Bisa ga dukkan alamu dai kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu game da matakin wasu gwamnoni biyar da suka ɗauka na fatattakar barayin shanu da suka addabi jihohinsu. A kwanakin baya ne dai gwamnonin jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara da kuma jihohin Kebbi da Niger suka kaddamar da wani shirin fatattakar waɗannan barayin shanu da suka yi sansani a dajin Kamuku da ke cikin jihar Kaduna. To kawowa yanzu dai fulanin da ake yi wa satar shanu sun ce sun fara gani a ƙasa. Malam Muhammadu Shehu shine mataimakin shugaban kungiyar miyati Allah a jihar Niger. To, mu da yanzu banda godiyan Allah maɗaukin sarki babu abin za ce. Domin a da a kullum ina ganin mutane mutum biyar shidda sun fito da wurare da yawa suna cikin shanu. Amma to da an ka ɗauki wannan matakin gaskiya ne na kai wata ɗaya da 'yan kwanuka babu wanda ya kami cikin shanu. ba gaskiya ba sai dai har ila yau su gwamnoni kamar gwamnan kaduna da na neja da na zamfara da na kebi har yanzu dai muna kira da Allah kasu sanyi a gwiwa domin mu makiyaya suna farin ciki da wannan abin kuma muna kiran ga ainihin sarakunan fulani duk inda sun kasan wani ɓata gari mu mu shirye muke su kawo da rufin mu kuma je mu gama jami'an tsaro a halin da ake ciki dai malamai na ci gaba da addu'o'i na musamman domin maido da zaman lafiya a Najeriya. Shugaban hafizan Najeriya Sheikh Musa Hassan Mina ya ce akan haka ne ma suka yi taron addu'o'i na musamman a karshen wannan mako a birnin Kanon Dabo. Sai da muka yi sauka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da niyyar Allah ya ba mu zaman lafiya tare da karuwan arziki musamman a wannan ƙasa. kawowa yanzu kun gamsu da irin ci gaba da ake samu ta bangaren tsaro din muna mun gamsu babu shakka da yadan Allah da irin addu'o'in da bayan Allah suke yi musamman ahalullahi ai wannan shine irin matakin da ake ta nema sai yanzu da aka samu masu kishin ƙasa mutanen kirki bayan Allah gwamnonin mu dinnan ina sara musu saboda haka muke kira wannan batun ƙananan yara 'yan shekara goma sha biyar zuwa ƙasa masu garari akan titunanmu da kantunanmu da tashoshin mota mewa Allah mewa annabi mewa Allah mewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu taimaki mutanen da mu taimaki kanmu mu duba yadda aka dinga zagin mu masana halayyar ɗan adam dai sun ce baiwa yara tarbiyya ta gari na sa a samu al'umma mai nagarta da kuma shugabanni na gari ga kowace ƙasa Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.